Sanarwar fadar shugaban majalisar CNSP na cewa Kaftin Ibrahim Traore na Burkina Faso da Kanal Asimi Goita na Mali za sauka birnin Yamai da la'asariyar wannan Juma'a a albarkacin taron koli na farko na shugabannin kasashen IOS da zai gudana a gobe Asabar. Tare da mai masaukin baki Janar Abdurrahman Chani na niger waɗannan shugabannin gwamnatocin mulkin soja za su tantauna akan matsalolin da ke addabar kasashen uku. wata mai da'awar kishin nijar madam zainabu bage ta yi na'am da wannan yunkuri. wanga taro mai muhimmanci ne sosai tun da taro ne na farko da shugabanninmu uku za su gamuwa su tattauna bisa kan matsalolin da mu suke fuskanta zancen tsaro ta iya tattalin arzikin kasashenmu. A watan Fabrairun da ya gabata ne ministoci daga kasashen Mali, Nijar da Burkina Faso a ƙarshen taron da suka gudanar a waga Wagadugu suka shawarci shugabannin kasashen su yi nasu taron don jaddada abubuwan da suka tsayar. Mafarin wannan haɗuwa ta yamai da za ta kasance lokaci na saka hannu kan takardun tabbatuwar haɗin kai ta yadda za su kasance masu manufofi guda abinda Muhammadu Ciroma Aisami Jigo a ƙungiyar Rotab ya kira ci gaba a kokarin 'yantar da yankin sahel kamar in aka ce kasashen waje harkokin diplomasiya ko kasa da wata kungiya can wannan kasashe uku za su rinka magana ne da eh, baki guda kama a samu a cimma wannan buri dole sai shugabannin sun gamu sun sa hannu bisa kan wani littafi wanda zai ba da damar cewa nan gaba in aka hita waje da baki guda ne wannan kasashe za su magana. Batun kudaden bai daya na kasashen Sahel na daga cikin abubuwan da waɗannan shugabanni za su tsaye da magana a kansu. kasancewarsa ɗaya daga cikin igiyoyin da ake zargin faransa na ci gaba da amfani da su don jan zaranta a wajen kasashen da ta yi wa mulkin mallaka zance na kuɗaɗe da mutane suna jiran wannan shugabanni namu za su hiddo wannan takardar za ta karya lagon wannan kuɗaɗe na faranshi ko kuma aikin bai ida ba mu samu mu samu incin mu daga faranshi wadda ta jima tana mu mulkin mallaka mu samu dama ta zuwa mi sha'anin kasuwanci da kasar da muke so kuma yadda muke so kuma in mun samu kudaden wani dola wani euro ba sai mun biyo ta horon shi ba. Niger, Mali da Burkina Faso sun fada karkashin mulkin soja sakamakon lalacewar al'amuran tsaro inda kungiyoyin ta'addanci ke yada ayyukan da ake zargin kasashen yammaci da hannu wajen kitsawa. Ƙasashen uku sun fice daga sai dawo a watan Janairun 2024 saboda zargin shugabanninta da kaucewa manufofin ƙungiyar sannan sun kafa rundunar haɗin gwiwar IOS a watan Maris ɗin da ya gabata da zumar tunkarar kalubalen tsaron da ke haddasa mutuwar sojoji da fararen kula a kowace daga cikinsu. Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.